Kauli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan ba manta ba mace jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da shida mai Allah ce. minash shaitanir rajim الشيطان ma amalat zuhuruhuma aw al-hawaya إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Ubangiji ya ce wa alallazina hadu akan waɗanda suka zama Yahudawa haramna kullazi zufur mun haramta dukkan dabba ma'abuciyar kofato lafazin azzufuru yana nufin farci to sai dai akan yi amfani da azzufuru ana nufin kofato to kuma idan an ce kulla zai zufur daga cikin dabbobi ko cikin tsuntsaye ko dai dabbar da ke da kofato ko kuma dabbar da take ko da ba kofato gare ta ba yatsunta suna haɗa da juna wato ba a ware suke ba ba a lallaba suke ba idan kai haka da tafin hannunka za zaka ga yatsunka a rarraba suke da juna ba a haɗe suke ba amma idan ka kalli yatsu na agwagwa sawa'un ta cikin ruwa ko ta fili ka samu cewa ga yatsun ka iya kidaya su amma a haɗe suke kamar wata fata ta ɗinke su da juna wannan ana kiran shi da suna zufur idan ka kalli kafar raƙumi za ka ga takon wannan ana kiran shi da suna zufur haka jumuna to dukan dabbar da take da irin wannan sifa cikin dabbobi ko tsuntsun da kafarsa a wannan sifa take tsuntsunsa tsuntsun da yake kafarsa gaira mutafarrijil asabi wato yatsunsa ba a rarrabe suke da juna ba ba a ware suke da juna ba to wannan shi shine ake kira zizufur an haramta wa yahudawa dukkan dabbar da take da wannan sifa shine ma'anar wa alal ladzina hadu harramna kullu zizufur wa minal bakari wal ghanami daga cikin shanu da tumaki ko awaki kuwa haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitsansu illa ma hamalat zuhuruhuma sai abinda gadan bayan su yake dauke da shi na kitse din awil hawaya ko abinda a makala a cikin nan an halatta musu sa'i ci amma kitsan da ba wannan ba bai halatta su ci ba haka abin kitsan da yake a haɗe a cikin kasusuwa a tsarkafe a cikin kashi shi ma sa iya ci haka ɓargo tun da shi ma yana cikin kashi shi ma sa iya ci amma ban da wannan dukkan wani kitse na tumaki da awaki da shanu haramun ne yahudawa su ci shi ina fatan kun fahimta ma'ana kenan an haramta musu mai zai zufur sannan kuma an haramta musu shaham shine kitse na albakar da kuma alghanam sai dai ma hamalat zuhuruhuma a al hawaya aw makhtalata bi azm wannan shine abin da aka yi musu rangwame babu laifi sa'i sun wannan ubangiji ta'ala ce zalika jazainahum bi baghihim hakan mun yi musu sakamako da shi ne saboda zalunsu albaghyu shine zalunci ta'addanci aikata mugunyar aiki saboda haka ne muka haramta musu wannan fa bi zulmin min allazina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليبا سبو دزالنس يهوداوا saboda rashin daidaitinsu sai muka haramta musu da yawa daga cikin ababai waɗanda suke daɗaɗa wajen ci ko wajen sha sai muka haramta musu shi saboda ta'addancin su saboda zaluncin su saboda rashin aikin kirkin su ma'ana ubangiji ta Allah ya musu wannan ne dan ukuba a gare su ukuba a gidan duniya saboda mutane ne wanda suke ba su da kirki yana daga cikin rashin kirkin su suka cewa annabi Musa ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ga mu gashi kiri da muzu amma a ba mu labarin akwai shi bamu yadda ba ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha duka ga wannan zalunci ne rashin kunya ne rashin kyautawa ne yana daga cikin zaluncin su ɗan dan mariki a matsayin abin bauta yayin da annabi Musa ya tafi dan munajati dan ganawa da ubangiji ya bar su ya halifantar da dan uwansa Haruna akan su yana daga cikin zaluncin su yadda suke ta'amuli da riba suka mayar da cinikayya da riba ta zanto wato abin da suka yarje wa juna da shi yana daga cikin zaluncin su karban cin hanci da rashawa da yayi kaka gida a tsakanin su wa aklihim riba wa qadunhu anhu kaga riba kenan laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al wa aklihim as-suhut wannan shine rashawa da suke ta'amuli da shi a tsakankanin su duk wannan yana daga cikin zalunci to saboda wannan abin da suka yi da yawa shi yasa Allah sai ya haramta musu waɗannan al'amurra masu daɗi wanda an halatta wa sauran mutane dan a yi musu hukuba ko sa su ba su koma ga Allah shine anan Allah ce zalika jazainahum bi baghihim hakan da muka yi musu mun yi musu hakan ne saboda zaluncin su wa inna lasadiqun lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muka bayar na labari cikin abin da muka zartar na hukunci duk hukuncin Allah

Ubangijin ku ma'abucin rahama ne rahamar kuma wadda take mai yalwa wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin ba a iya mayar da azabarsa ga barin mutanen da suke kafare masu zalunci masu ta'addanci abin nufi idan ubangiji ta'ala yayi nufin saukar da azaba akan masu laifi ba wanda ya isa ya dakatar da azaban nan ba wanda ya isa ya mayar da ita baya shine ma'anar wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin wannan aya ta kunshi abin da ake kira at-targhib da kuma at-tarhib wato kwadaitarwa da kuma razanaswa kwadaitarwa da ubangiji ta'ala ce fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a kace ubangijin ku ma'abucin rahama ne a rahamar kuma wadda take mai yalwa tunda rahamar tana da yalwa tunda tana da auki tunda tana da fadi kaga kowa zai samu kowa zai sa rai kowa zai ji ashe zan samu rabona a ciki amma kuma da yace wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin azabarsa ba wanda ya ya dakatar da ita ba wanda ya ya kare ta ga barin mutanen da suke masu laifi lalle a cikin nan akwai razani akwai firgici ga mutumin da ya san shi mai laifi ne duk inda yake kenan azabar Allah na iya samun sa ko yana rufe ko yana boye ko yana fili ko yana gida ko mun tsaro ko mun katanga azabar Allah na iya samun sa ubangiji ta'ala na kwadaitar da mutane yana razanar da su wannan ita ce ɗabi'ar alqur'ani aljam'u baina targhib wa tarhib inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim wa anna azabi هو العذاب الأليم إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير جمعا بين الترغيب والترهيب أسلوبي لنا القرآن من بنقاي وجن كرة وجن دعوة wata rana ka kwadaitar wata rana ka razanas wata rana ka sa mutane su sa rai su ji kamar ga aljannar ga makullan a hannu kawai miƙawa za ka yi su shiga wata rana su ji kamar ka sa musu sarka ka jawo su dab da shiga wutar jahannama haka Alƙur'ani haka ɗabi'arsa take aya ta gaba sai Allah ce فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل من عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم كنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين وبنجزي تعالى كي سند من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم hujjar da kafiran Makka za su faɗa don kare matsayinsu akan shirkar da suke tun kafin su faɗa da abin da ya kamata ya faɗa musu in sun faɗa sayaqulu allazina ashraku da sannu waɗanda suka yi shirka za ka ji sun ce mu'jiza ta alqur'ani kenan kafin su ce ake cewa za su ce yo inda da suna da dama da sai su fasa su ki faɗa don su sa ya yi ƙarya to amma ba su isa ba Don wanda yake magana al'azizu ne sai ya makare su sun faɗa da yace sayaqulu na ashraku da sannu za su faɗa su waɗannan da suka yi shirka za su ce lausha Allahu da Allah ya so da Allah ya ga dama ma ashrakana da ba mu yi shirka ba wala aba'una iyayenmu ma da ba su yi shirka ba a da wala haramna min shay'in da ba mu haramta wani abu ba cikin wasila da sa'iba da ham da duk ba mu haramtawa kanmu ba wani dangin abinci ko dangin abin sha ko wata dabba ko wani kayan noma inda Allah ya so inda ya ga dama da ba mu yi ba abin nufi wai suna so su ce shirkar da suka yi da bautar gumakan da suka yi da haramtawa kansu ababen da suka yi duk sun yi ne da yarjewar ubangiji da ganin damarsa inda ya ga dama da ba su yi ba to tun da ko da ganin damarsa suka yi kenan ba su da laifi ba za a kama su da azaba ranar tashin kiyama wai wannan ita ce hujjar su sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay ubangiji ta'ala sai ce in sun faɗi haka wannan ba shine faro ba kazalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka karyata manzanni kafin su dama suka faɗa ma'ana kafaran da a tarihi ma sun kafa hujja da kaddara me yasa kuka yi shirka suka ce wallahi Allah ne ya kaddara me yasa suka yi zalunci suka ce Allah ne ya kaddara fashi da sata da kuka yi da ce wallahi Allah ne ya kaddara ba a san mu bane ba Allah ne ya kaddara maka shagiya Allah ne ya kaddara maka ba daidai ba Allah ne ya kaddara maka yi zina Allah ne ya kaddara maka sata Allah ne ya kaddara maka kaza ba da bai ga dama ba ai da ba mu yi ba ai shi ne ba mu iko shi ba mu koshin lafiya inda ya ɗora mana masassara ko zazzabi ko da ya sa mana mantuwa ma kawai yayin da muka fita za mu yi sata sai mu manta da sai mu fito mun manta ina za mu sai mu koma gida shi ne ya ga dama muka je da bai ga dama ba za mu je ba wannan wai ita ce hujjarsu kazalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke kafin su waɗanda suka karyata manzanni kafin su haka dama su ma suka ce hatta a ba'sana har sai da suka dandani azabar mu akan haka qul ka ce da su hal kun min ilmin shin kuna da wani ilimi fatukhrijuhu lana ku fito mana da shi ku ba mu a matsayin hujja idan mutum ya zo ce da kai Allah ne ya kaddara don haka ya sha giya Allah ne ya kaddara don haka ya sata ko ya fashi da makami ko ya dukkan barnar da ya yi, ko ya bid'a ko ya shirka sai ka ce da shi wani ilimi kake da shi menene madogararka shin ka duba Allah gaibu ga haka shin ka san wahayi ka akwai wani abin da ya nuna hakan cewa Allah ya ga daman kai hakan Abin da aka rubuta game da kai tun kana ciki da wanda aka rubuta game da ni game da shi game da ita game da ku game da su wannan gaibu ne babu wanda ya san shi sai Allah lalle ne tabbas dai. kowane dan adam tun yana ciki an umarci mala'ika ya rubuta al'amurra game da shi bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id an rubuta arzikinsa an rubuta aikin da zai yi an rubuta ajalinsa kwana nawa da wata nawa zai yi a rayuwarsa ta duniya shekara nawa da wata nawa da awa nawa da binti nawa zai yi sannan an rubuta irin wato kasancewarsa mutumin kirki ko mutumin banza dan wuta ko dan aljanna duk an rubuta to amma wannan gaibu ne ba na iya cewa yanzu ina yin sallah dogaro akan wancan rubutun kamar yadda mai sabo ba zai ce ba yana yin sabo dogaro akan wancan rubutun mai kiyamul laili baya cewa yana yin kiyamul laili ko yana yin azumi dan dogaransa akan wancan abin da aka rubuta haka wanda yake sata ko yake da fashi da makami ba zai ce ba yayi haka ne dan madogararsa shine wannan abin da aka rubuta wancan abin da aka rubuta gaibu ne baka sani ba ban sani ba a wani babi aka rubuta kowa bai sani ba dan haka ba a kafa hujja da shi sai dai abin da ya kamata in kafa hujja da shi a matsayin mai hankali idan an tambaye ni me yasa kake sallah ubangiji ta Allah cewa kai mu me yasa kake azumi ubangiji ta Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan me kaje aikin haji Allah ya ce walillahi alal nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha na 'anil alamin dan me kai da Allah kai imani da Allah da mala'iku da littabai da kaza da kaza walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin dan me kake zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum dan me kake biyayya ga iyaye wa bil walidayni ihsana dan me kake sadar da zumunci fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum dan me kake kaza duk wannan amma me yasa baka zina wala taqrabu zina me yasa baka sata wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jaza'an bima kasaba kana min Allah wallahu azizun hakim me yasa baka kaza kaza me yasa baka kaza kaza me yasa baka kaza kaza wannan da shi ake kafa hujja wato kenan akwai abin da ake kira almashi'atu shar'iyya akwai kuma abin da ake kira almashi'atul qadariyya almashi'atul qadariyya abin da Allah ya so ya halicci duniya akai abinda ake kira almasi'atu shar'iyya abinda Allah ya shar'anta wa bayi abinda Allah ya so ya halicci duniya akai shine halin da muke ciki yanzu wanda muke ciki din nan haka Allah ya ga dama ya halicci duniya akai yadda muke ciki wani ba yahude wani kirista wani musulmi wani ba maguje wani dan addinin buda wani mace wani namiji wani ahlus sunna wani dan bid'a wani dan sunna wani dan shi'a wannan haka take haka Allah ya ga dama duniya ta kasance a kai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ko akwai mai ja haka Allah ya kaddara haka Allah ya halitto duniya to amma wannan shine abin da zan kafa hujja da shi ka kafa hujja da shi lokacin da nake magana akan halacci haramci ba ka kafa hujja da kaddara a lokacin halacci haramci yi ko bari sai dai ka kafa hujja da abin da ake kira almashi'atu shar'iyya me Allah ya so a shari'ance ba me Allah ya so ta fuskar halitta ba me Allah so ta fuskar halitta wannan gaibu ne baka san shi ba ban san shi ba shi kadai ya sani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa amma abin da ya sani ta fuskar shari'a ya sanar da mu ya sa manzan Allah ya sanar da mu manzon Allah ya shekaru 23 ya isar da shari'a saboda haka ga ayoyi nan cikin alkur'ani wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha amma wahayin wannan alkur'ani dai in gargade ku da shi da kuma duk wanda alkur'anin zai kai gare shi Fa fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka yi wa'azi yi gargadi da wannan alqur'ani ga dukkan mai jin tsoron wa'idi wa'ana razani na da firgici na ka gai gargadi da wannan alqur'ani ga dukkan wanda ke jin tsoron razanin ubangiji da firgicin sa shikenan abin da ke cikin alqur'ani da abin da ke cikin hadisai ingatattu wannan shine hujja dan haka kenan bai halatta ba ka kafa hujja da kaddarar ubangiji ta fuskar halitta sai dai kaddararsa ta fuskar me shari'a kaddararsa ta fuskar shari'a idan aka ce me yasa kai kaza sai ka ce dan Allah ya ce sai ka jawo aya ta alkur'ani me yasa ka bar kaza dan Allah ya ce sai ka jawo aya ko hadisin da ya haramta wannan abun amma me yasa kai kaza ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka bar kaza Allah ne ya kaddara ba a hujja da wannan za ka yi hujja da wannan ne idan dama shari'a ta goyi bayan abin shari'a ta ce ka yi kaza me yasa kai sallah sai in ce ubangiji ta'ala ne yace ayi sallah sannan kuma ya kaddara mun in yi me yasa ka bar sata ubangiji ta'ala ya haramta sata kuma ya kaddara mun gashi na bari amma me yasa kai sata sai in ce Allah ne ya kaddara in yi sata ma'ana yanzu anan ina so in barrar mawkif dina ina so in barrantar da kaina daga laifi ba ni da laifi Allah ne ya kaddara <laughs> wanda kuma a hakikanin gaskiya ba haka bane ba ina fata an fahimta wannan mas'ala ce ta tauhidi da da dama daga cikin mutane suke hallaka a kanta ko dai a samu wanda zai inkarin kaddarawar ubangiji gaba daya irin yan kadariya kenan wanda suke ganin duk abin da ya faru a gidan duniya yakan faru ne kadai ta hanyar kacibis ko incidents ne kadai ko incidentally abubuwa suke faruwa ba tare da Allah ya kaddaro su ba wannan yan kadariya kenan suke cewa la qadara wal amru unf duk abin da kaga ya faru ka bas aka yi dace aka yi ya faru amma ba Allah ya tsaro shi ya faru ba to kaga wannan ko shakka babu jingina aibu da kasawa ne zuwa ga ubangiji Allah yana kaddara al'amura ko shakka babu zaman nan namu Allah ne ya kaddara shi zaman nan namu Allah ne ya kaddara shi zaman waɗansu a wani wuri da ba nan ba Allah ne ya kaddara shi zaman yan karta a wurin karta Allah ne ya kaddara shi zaman yan mashaya a wurin mashaya Allah ne ya kaddara shi zaman yan coci a wurin coci Allah ne ya kaddara shi kaddarawa ta fuskar halitta haka ya tsara halittar ta zama haka amma haka ya so a shari'ance wannan sai mu tuntuɓi littafin da ya saukar mu tuntuɓi manzon da ya turo mu bibici maganganunsa a cikin littafinsa mu bibici maganan manzansa sai mu ga shin manzon ya amince da wannan majalisin na karta ya amince da wancan majalisin na mashaya ya amince da wancan majalisin na gidan giya ya amince da can ya amince da can ya amince da majalisin tafsiri ya amince da majalisin hadisi ya amince da majalisin ishiriniya ya amince da majalisin sai mu bi bi ta sai mu gani a cikin maganganun manzon Allah ne za mu gane majalisin da manzon Allah ya yarda da shi da majalisin da manzon Allah bai yarda da shi ba kowanne sai mu musa muhalli Yana fata an fahimta ubangiji ta ala ce wallahu khalaqakum mu ma amadu. ubangiji shi ya halice ku tare da ayyukanku wani na iya kafa hujja da wannan ya ce aiki na dannan halitta ne na ubangiji dan mai Allah zai mun hisabi akan abin da dama shi ya halice shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun amma a yadda abin yake a mahanga ta ahlus sunna wal jamaa a mahanga sahihiya ta alqur'ani da hadisi ta tabarau na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa waɗanda suke kallo suke leko al'amurra a mahanga ta wahayi ta kyakkyawar fahimta shine ɗan adam yana da aiki irin nashi ubangiji subhanahu wa ta'ala na da aikinsa lokacin da kai sallah lokacin da kai azumi lokacin da kai zakka lokacin da kai daidai da lokacin da kai ɓarna ko shakka babu akwai abin da yake aikin Allah akwai abin da yake aikin ka kai dan adam karfin da kai amfani da shi ka taka ka je masallaci karfin da kai amfani da shi ka taka ka je gidan giya karfin da kai amfani da shi ka je aikin haji ko umara kai dawafi kai sa'ayi karfin da kai amfani da shi ka je dajin abin nan ka je daji dan fashi da mukami. karfin da kai amfani da shi ka je farauta da karfin da kai amfani da shi dan zalunci da wanda kai amfani da shi dan kiyamul laili wannan karfi din wannan energy din dukkan su halittar ubangiji ne amma sarrafa karfin da aiwatar da shi zaɓin ka ne kai dan adam dan haka za a baka lada in ka aiwatar da shi ta hanya ta gari za a baka zunubi in ka aiwatar da shi ta hanya ta barna amma ikon ba naka bane ba energy din ba naka bane ba na wane ne Allah ne ya samar da karfin a jikinka ba kai ka sayo shi a kasuwa ba amma sai Allah ya baka dama ta zaɓi abinda ake kira ikhtiyar zabi ya baka choice ganin damar ka ne idan ka daga kafar ka saka ta cikin rami ko kuma ka saka ta inda ba rami ba ka dora akan kaya ko kuma ka dora inda ba kaya ba wannan ubangiji ta'ala ya riga ya baka wannan zabin A kenan a cikin aikinka akwai zaɓinka wanda a kansa ake maka hisabi akwai kuma iko da ƙudura da ubangiji subhanahu ta'ala ya baka wanda wannan ya baka ne don ya jarrabe ka da ita bisa ga ka'idar Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ashe kenan ya ƴan uwa ana iya kafa hujja da abin da ake kira almashi'atu shar'iyya kai dan adam zaka kafa hujja da ita ko ba haka ba amma almashi'a alqadariyya wannan zaka kafa zaka yi me zaka yi imani da ita lalle duk abin da ya faru a duniya ubangiji ta'ala ne ya kaddara shi amma ba ka iya kafa hujja da wannan dan ka kare saban da kai dan ka kare shirkar da kai dan ka kare bid'ar da kai dan ka kare tsafi dan ka kare shirka dan ka kare zaluncin da kai bai halatta ka kafa hujja da wannan ba dan in kayi wannan sai a ce da kai kazalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana kamar haka ne waɗanda suka karyata manzanni kafin su suka yi har sai da suka dandana azabar mu su ne Allah ce wa qala allazina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay kazalika fa'ala allazina min qablihim فهل rusuli الرسل إلا البلاغ cikin في سورة النحل وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وتتكن سورة الزخرف duk suna kafa hujja da wannan cewa inda Allah ya so da bamu yi kaza ba inda Allah ya so da bamu yi kaza ba shi kuma Allah baya kore wannan mashi'ar ya yadda akwai ta walau sha rabbuka al'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so da duk wanda ke ban kasa yayi imani ya tabbatar da wannan mashi'ar tasa ce sai dai wanda ya kafirce baya kafa hujja da wannan mashi'a din tunda ubangiji ta'ala ya bashi kwakwalwa ya bashi hankali da zai gane bambanci tsakanin hanya ta shirya da hanya wadda take taɓarna misali a matsayinka na mai hankali ɗan shekara sha shida har zuwa abin da ya sama shekara sha bakwai duk wanda ya kawo kasko guda biyu plate guda biyu tangaran guda biyu guda ɗaya ya ɗora zinariya a kai guda ɗaya ya ɗora kwanson gyaɗa a kai ya ce maka zaɓi <laughs> wanne za ka zaɓa inda zinari yake zaka zaba duk wanda ya kawo kasko guda biyu daya ya dora garwashin wuta guda a kai daya ya kawo gyada barariya a kai ya ce zaɓi daya wanne zaka zaba zaka zaɓi gyada amma idan ana sanyi a lokacin baka da bukatar gyada wanne zaka zaba garwashin wuta dan ka hura wuta duk hankalin da Allah baka ne baka wannan basirar lokacin da ake cikin tsananin zafi sai ya kawo ga tafasasshen ruwa ga ruwa mai sanyi wanne za ka zaɓa ruwan sanyi lokacin da ake kuma tsananin ana sanyi ya kawo ga ruwa mai ɗumi ga ruwa mai sanyi wanne za ka ɗauka mai ɗumin za ka ɗauka ma'ana Allah ya baka wannan hankalin inna hadaina hussabila in ma shakiran wa in ma kafura wa na najdain to ta yaya Allah zai turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da littafi a kansa mafificin littafin da aka tafi saukarwa a bankasa mafificin manzan da ya taba zuwa a ban ya zo ya yi bayani sannan kuma ka ƙi bin diddigin wannan bayani don ka gane hanyar bi sannan kuma ka ce za ka kafa hujja da cewa ai haka Allah ya kaddara ai haka Allah ya so sannan ka ce wannan zai cece ka gaban Allah ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala ya ce kazalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu sana. ka kace da su hal inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da ilimin da za ku dan fito mana da shi mu gani a matsayin hujja in tattabi'una illa dhann ba fa abin kuke bi sai zato wa in antum illa takhrusun ko dan ba akan komai kuke ba illa takhrusun face kuna shaci fadi al kharf shine kirdadan abu bisa ga tsammani ina jin haka ne ina tsammanin haka ne wannan shine al kharf kamar a nuna maka dabino a lokacin da yake kan itaciyarsa a ce kana tsammanin zai kilo nawa ka kalle shi ka ce ina jin zai kilo goma kaga wannan shaci faɗi ne ai ina jin zai kilo tara ina jin zai bakwai shaci faɗi kenan in antum illa takhrusun qul ka ce da su falillahi alhujjatul baliga a wurin Allah ne hujja gamsasshiya take alhujjatul baliga hujja gamsasshiya يعني التي بلغت fil matana wal والقوة hujjar da ta kai makura wajen ƙarfi wajen wadatuwa akan ce mata albaliga ana nufin alwasila hujjar da take isuwa zuwa ga zuciyar mai saurare akan ce alhujjatul baliga akan ce alhikmatul baliga hikmatun baligatun fama tukunin nuzur kamar kuma da ce amlakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyamati in lakum lama tahkumun idan an ce dai alhujjatul baliga ko ka fassara ta da cewa alwasila hikimar da ke wato hujjar da ke saduwa cikin zuciya cikin kahon zuciya ta ratsa zuciya har ta gamsar da mutum ko ka ce mata alhujjatul baliga almuakkada kwarar hujja wadda take mutum ba yadda zai iya ture ta koda bai imani da ita ba dai ta yi masa gingirin ba yadda ya iya to a wurin Allah wannan hujja take idan kana ta'amuli da alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah to hujjar ka za ta zanto alhujjatul baliga alhujjatul qawiyya kwakwarar hujja ta yadda in za ka ce su ce to mai sauraron ku zai iya alƙalanci cewa kafi su ƙwarin hujja walau sha alhadakum falau sha alhadakum ajma'in inda Allah ya so da ya shirya da ku gaba daya to a nan gurin inda ya so ta fuskar me mashi'a wato mashi'a kenan wanda take kadariya eh da ya so da ya shirya da ku walau sha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin sai Allah ce mai قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون كان ذا بيو أكل لفظ هلما ko dai ka ɗauke shi akan cewa ismu fi'il amri ne wato shi ba fi'il al'amri bane ba ismul fi'il ne wato kenan idan kana son ka gane bambanci tsakanin fi'il amri da ismu fi'il amri bambanci ne dukkan inda fi'il amri yake akwai bukatan a sami abu guda biyu tattare da shi abu na farko addalalatu dalalatu ala talab abu na biyu kabuluhu ya al-mukhataba ya kasance yana nuna neman abu lokacin da na ce oktob ina neman rubutu ikra ina neman ka yi karatu ijilis ina neman ka zauna udkhul ukhruj ina neman ka fita ko ina neman ka shigo misali kaga addalala ala talab kenan kowanne ɗaya cikin lafazan da na ambata kuma zai iya karban ya'u ya'ul mukhataba a madadin uktub in ce uktubi ikra in ce ikra'i ijlis ijlisi ukhruj ukhruji udkhul udkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli <laughs> ba haka ba ala talab ma qabulihi ya al mukhataba wannan shine fi'il al-amr amma dukkan lafazin da kaga zai nuni wajen neman abu amma baya karban ya al-mukhataba in an bashi to baka ce masa fi'il al-amr sai dai ka ce ismu fi'il al-amri yanzu kamar halumma <laughs> ba zai karbi ya al-mukhataba ba to kenan ismu fi'il al-amr ne kamar idan in ce maka nazali wannan ismu fi ilal amr ne in ce da kai taraki wannan ismu fi ilal amr ne domin nazali ina nufin sauka taraki ina nufin utruk nazali ina nufin inzil kaga ismu fi ilal amr ne to a nan gurin akwai malaman da suke akwai larabawan da suke mu'amalantar sa haka cewa halumma ismu fi ilal amr ne idan mutum ɗaya ne namiji halumma ya zaid mace halumma ya hind mutum biyu maza halumma ya zaidani halumma ya hindani halumma ya zaiduna halumma ya hindat kaga dai halumma ya zanto a haka ake kiran daya biyu namiji mace mata biyu maza biyu mazaje da yawa mataye da yawa dukkansa halumma a haka kuma ya zo a cikin alkur'ani qul halumma shuhada'akum allazina yashhaduna an gane ko kad ya'lamu Allahu al-mu'awqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila wannan wajahin farko ya halatta a cikin lugar larabci kuma shi yafi shuhura dangace da shi alqur'ani yazo shine afsahul wajahaini mafi fasaha cikin bangarorin guda biyu ɗayan kuma kamar yadda shi fi'il al-amri ba ismu fi'il al-amri ba ya zanto ya dullu ala talab ka kawo masa ya'ul mukhataba sai ka ce halumma ga mutum ɗaya. namiji mi in mace ce ma in mutane guda biyu ne maza ko mata mu in mutane da yawa ne mazaje halmummuna in mata ne da yawa ina fata an fahimta ya halatta a larabci duk da cewa bai zo a cikin alkur'ani ba sannan kuma wani lokacin yakan zanto fi'ile ne lazim wani lokacin yakan zanto fi'ile ne muta'addi a cikin alkur'ani ya zo a matsayin lazim ya zo a matsayin muta'addi a nan wurin qul halumma shuhada'akum kaga halumma fi'il ne da fa'il shuhada'akum mafa'ulan bihi mansub kaga zaman to muta'addi amma wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga zanto lazim ne ba muta'addi ba alqur'ani duk sai wadatar da kai da logogi da yawa saboda nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin larabci ne mabayyanin larabci mai tsari mai bankaye dan ya kalubalanci larabawan da suke takama da kafafa da fasahan harshe da azancin magana cewa alkur'ani ya fi su ubangiji ta'ala ce kul ce da su a shuhada'akum ku kawo waɗanda za su yi muku shaida ko kawo waɗanda kuke tsammanin za su yi muku shaida allazina yashhaduna waɗanda za su iya da shaidar cewa annallaha harrama haza Allah shi ya haramta wannan wannan abin da kuke da'awar haramcin sa wajen ci ko wajen sha wannan daga cikin wasila ko sa'iba ko ham cikin dabbobin da kuke haramtawa ko kawo waɗanda za su iya bada shaidar Allah ne ya haramta shi fa in shahidu in har sun zo sun bada shaida ta karya Allah ce fala tashhad ma'ahum kai manzon Allah karka halarci wannan shaidar tare da su wala tattabi ahwa allazina kadzabu bi ayatina karka bi soye-soyen zukatan mutanen da suka ta ayoyin mu wallazina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani da lahira ba wa hum bi rabbihim ya'dilun sune waɗanda suke hada ubangijinsu da wani abu wato suke hada Allah da wani suke sanya masa kishiya suke sanya masa abokin tarayya lafazin wala tattabi hawa allazina kazzabu bi ayatina an yi atafin wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim kansa abin nufi kazzabu bi ayatina sune dai kuma la yu'minuna bil la yu'minuna bil akhirati kuma sune dai kazzabu bi ayatina ina fata an fahimta wana daddai al'umma ce guda ɗaya ba waɗansu daban-daban bane ba آية تقبل الله شيء قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لكن نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تأكلون la'allakum ta'qilun ubangiji yace kul kace da su ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ta'alau abin nufi ku zo wannan mu'jiza ce ta alqur'ani mai girma ga ba kai idan ka kada gani a ka karanta wani abu ba yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani kenan ubangiji ta ce kul ka ce ta'alau ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum atlu in karanta muku ma harrama rabbukum abinda ubangijinku ya haramta alaikum akan ku Allah tushriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wajen bauta waɗannan ayoyi guda uku ɗaya da malam ya karanta da guda biyun da za su biyo baya sun kunshi abin da ake kira alwasayil ashir wasiyoyi guda goma waɗanda abdullahi dan mas'ud Allah shi gare da a gare shi yake cewa dukkan wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa allati alaiha khatamuhu falyaqra haula al-ayati salat wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah wanda akwai stamp dinsa akai a rubuce to ya karanta waɗannan ayoyi guda uku malamai suka ce baya nufin cewa manzon Allah ya yi wani rubutu game da waɗannan ayoyi guda uku a keɓance kuma ya buga stamfi a kai aran zance ne ko fasahan harshe ne so yake nuna abinda waɗannan ayoyi suka kunsa guda uku sun kunshi al'amurra guda goma waɗanda manzan Allah ya jaddada su a zamansa na makka ya kuma ƙara jaddada su a matsayinsa na madina jaddadawar da ta kai matsayin da mai wasiya ke jaddadawa idan ya tashi yin wasiya ta kai matsayin mutumin da zai bar wasiya ya yi rubutu ya buga stamfi a kai mahimmancin da manzan Allah ya ba su ya kai wannan matsayin su ne ababe guda goma da za mu karanta su yanzu kuma mu bi su filla filla daki daki lafazin ta'alau fi'il al ne ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku lafazin atlu kaga jawabu talab ne dan asalin sa atlu da haka da zanto jawabu talab kaga majzum ne to tunda fi'ili ne wanda yake mutallal akhir sai zanto majzumun bi harfi akhir atlu ma harrama rabbukum ma din nan mausula ce mausuliya ce bi ma'ana allazi in karanta muku ma harrama rabbukum abinda Allah ya haramta muku lafazin alaikum waɗansu malaman tafsiri suka ce yana da alaka da harrama ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kanku waɗansu malamai suka ce a'a alaikum dinnan tana da alaka da abinda zai biyo baya kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta ta tsaya a nan kamar an ce me ya karanta sai ce na farko alaikum Allah tushriku bihi shay'a lalle ku tabbatar ba ku hada shi da wani ba wato kaga kenan alaikum tana da alaka da me Allah tushriku sai zanto harfi ne na al-ijra kamar da ake cewa alaikum anfusakum ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun abin nufi dai ku tabbatar ba ku haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani ba wannan ita ce wasiyar farko kada ku yi shirka domin shirka shine mafi girman laifi inna allaha la yaktiru an yushraka bih wa yaktiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida a wata aya faqad istara isman azima innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar bai halatta ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani ba shirka shine hada Allah da wani to idan an ce shirka malamai suna kasa ta kashi uku akwai abin da ake kira a shirkul akbar shirka mafi girma ita ce bautar wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ake kira a shirkul asgar karamar shirka shine malamai ke fassara ta cewa kai yasirin riya kamar riya yar karama karamar riya mutum ya yi aiki don Allah kuma yana son mutane su yi ba masa riya kenan to wannan karamar shirka ce sannan kuma akwai abin da ke kira a shirkul khafi ɓoyayyar shirka wanda shi shi mai ita ma bai san yayi shirka ba Shi ne malamai ke buga misalin cewa kamar mun je ce ba dan Allah da wani ba wallahi ba dan kai da Allah ba da kaza ya faru kaga lokacin da kace ba dan kai da ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru ba dan Allah da wani ba da kaza ta faru ba ka nufin cewa da Allah da wani suka yi kamatan kamatan suka hana abin faruwa ba haka kake nufi ba a matsayinka na musulmi kyakkyawan zaton da ake maka shine kana nufin ba dan Allah ya kawo wani ba wanan ya tsaya ya zama sababi da kaza ta faru ma'ana wanan shi Allah ya kawo shi a matsayin sababi amma Allah shi ya kaddara hana faruwar abin sai ya kawo wani a matsayin mai sababi in ya ga dama zai iya cire wanan ya kawo wani sababin ba wani ba kaga anan haka kake nufi a matsayinka na musulmi amma a bakinka sai ba da ma'anar da in wani ya ga dama sai ya ce maka kana nufin da Allah da wani sun yi tarayya da juna to tunda a baki ne kawai ake nufi a zuci baka nufaci haka ba shi yasa ake kiransa shirkul khafi boyayyen shirka shi yasa ba a cewa ba dan Allah da wani ba da kaza ya faru ba dan wani da Allah ba da kaza ta faru ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru wannan shirka ce amma boyayyen shirka mutumin da ya baka cewa ya bar musulunci riya ta fi wannan girma amma ita ma riya ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci sai dai tana rushe aikin da ta shiga ciki ita riya amma babbar shirka kuwa to wannan tana da nau'ika da dama sai dai malamai sukan fito da nau'ika guda hudu a matsayin manyan nau'ika na shirka babba daga cikinsu akwai abin da suke kira shirkul mahabba shirka ta fuskar soyayya ta yadda ka so Allah daidai da san wani daidaita Allah da wani cikin soyayya wannan wannan mace ce ɗa ne uba ne shugaba ne shehi ne waliyi ne ko ma wane ne ka daidaita shi da Allah wajen so to wannan ya zama shirka wannan Allah yake nufi cikin suratul baqara da yace wa minan nasi man yattakhadhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda suke riƙar kishiyoyi tare da Allah su rika san su kamar yadda ake san Allah kaga san daidaita san su da san Allah a cikin zuciyarsu ta yadda inda Allah zai ce kaza wannan wanan ya ce kaza sai su rinka kwan gaba kwan baya wanne za su bi wanne su bari wanne za su bari kaga san daidaita wannan da Allah kwan gaba kwan baya shin wanne zan bi in bi na Allah ne ko in bi na wancan walladina amanu ashaddu hubban lillah amma mun mane kuwa tsananin soyayya suna tabbata ne ga ubangiji duk wani wanda suke so uwa ko uba mace ko ɗa shugaba malami shehi wali mukaddami soyayyar da suke masa ƙasa da yadda suke son Allah ne ƙasa da suke son manzon Allah ne in dai mummune ne na gaskiya da haka duk wannan wani din da zai musu umarni da ya ci karo da umarnin Allah ko na manzon Allah sai su ajiye masa nashi saboda suna son Allah sama da shi suna son manzon Allah sama da shi kaga ba su da matsala amma shi ko wanda ya daidaita waɗannan wanda yake so tare da Allah sai ya rasa yadda zai yi yabi na Allah ko yabi na waɗancan mutane yabi na manzan Allah ko yabi na waɗancan mutane to wannan sai ya zama shirka irin wadda take fitar da mutum daga cikin musulunci da haka ya kamata mu yi hattara lalle ne mu so Allah mu so manzan Allah sama da kowa don wannan ita ce ka'ida ta imani in har za mu daidaita wani da Allah a cikin zuciyarmu mu daidaita wani da manzan Allah a cikin zuciyarmu to ba mu da imani dole ne san Allah da san manzan Allah ya bunƙasa a cikin zuciya sama da na kowa wannan wani ko da uwa ne ko da uba ko da ko waye kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين dole mu so Allah da manzon Allah sama da kowa kuskure ne daidaita san Allah da san wani kuskure ne daidaita san manzan Allah da san wani a cikin zuciya wato kenan matakin soyayya kashi uku ne ko dai ka so wani sama da Allah sama da manzan Allah wannan kuskure ne shirka ne ko ka sai wani daidai da san Allah daidai da san manzan Allah wannan shi ma kuskure ne kuma shirka ne ko kuma ka so wani kasa da yadda kake san Allah kasa da yadda kake san manzan Allah wannan shine daidai shine musulunci kaga kenan ba a hana ka so ba amma ya zanto kasa da san Allah kasa da san manzon Allah san da zaka yi wa kowaye a duniya ko waliyi ne ko shehi ne ko mace ce ko waye kasa da san Allah kasa da san manzon Allah ina jin mun fahimci wannan na biyu shirku da'awa shirka ta fuskar kira ba shi halatta ka kira wani sai Allah kadai duk bukatar da ta taso maka kana son alkhairi Allah zaka kira kana son a kare ka daga sharri Allah zaka kira ubangiji ta'ala kadai ake kira dan jawo amfani ko kuma dan a tsare kai a kare kai daga musiba banda shi ba a kiran kowa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kar ka kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfana da kai ba in ko har ka kira wani wannan wani wane ne fa ko cikin mala'iku yake ko mala'ika jibril ka kira kai shirka ko mika'il ko israfil haka ko cikin annabawa ka kira wani kayi shirka ballantana wali ballantana shehi duk wanda ka kira kayi shirka Allah kadai zaka kira wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin ko murdifin saboda haka Allah kade za a kira annabawa Allah kade suka kira mala'iku Allah kade suka kira waliyai da shehina Allah kade suka kira dan haka duk wani muridi na gaskiya Allah kade zai kira duk wani mabiyi na gaskiya Allah kade zai kira duk wanda ya kira wani ba Allah ba yayi shirka kuma shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci daga nan shirka ta uku shirkun ne wal kasdi mutum ya nufaci wani ba Allah ba da aikinsa ya nufaci wani ba Allah ba lokacin da ya sallah lokacin da ya azumi lokacin da ya zikiri lokacin da ya salatin annabi lokacin da ya haidala lokacin da ya istighfari kawai yayi ne dan wane ya gani ya yaba kwata kwata babu Allah a cikin zuciyarsa wannan shirka ce qarala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa dukkan wanda ya kasance duniya da kawarta yana fata da aikinsa ubangiji ta'ala ce za mu cika masa ladansa nan. ba za a tauye masa komai ba amma a ranar lahira ba su da komai ire-iren waɗannan ba su da komai sai wuta wa hadita ma sana'u fiha abin duk suka yi a duniya ya rushe wa batilun ma kanu daga nan gurin sai shirku ta'a shirka ta ɗa'a da biyayya wa za ka yi wa da'a wa za ka bi shi yasa kuka jijjiya na masa akan ɗa'a da biyayya wa za ku yi wa da'a wa za ku yi wa biyayya akwai aya cikin suratul tauba da ubangiji ya zargi yahudawa da nasara yace ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun sun rike manyan malaman su sun rike masu ibadar su a matsayin ababen bauta ba Allah ba sun rike annabi Isa a matsayin abin bauta ba Allah ba bayan ko ba a umarce su da komai ba sai don su kirayi Allah shi kadai kasu sa masa kishiya Adi bin Hatim wani mutum ne da yake Kirista a da sai ya zo wajen manzan Allah da katon cross a wuyansa ya ce da shi alkur'ani ya ce mun riƙi malamanmu da masu ibadar mu a matsayin ababen bauta kwata kwata mu ban bauta musu ba alkur'ani ya zarge mu da laifin da bamu ba ba mu rike su a matsayin ababen bauta ba sai manzan Allah ya ce ba su taba kawo abin da yake kun san halal ne ba suka haramta muku shi da san zuciya kuka bi yace eh in dan wannan kan da wannan halal suka haramta muku gabe ce eh shin kuma ba su halatta muku haram ba abinda kun san haram ne a koyarwar littafin ku amma suka zo suka halatta muku da son zuciya kuma kuka bi ce wannan ma akwai sai manzo Allah ce fitilkal ibada wannan ita ce ibada din a shi kaga anan ba a nufin ka je ka faɗi gaban wani kai masa ruku'i da sujada yadda ake wa gunki sannan kai bauta yayin da wani ya halatta maka abin da ba halal ba haramun ne ya halatta maka shi halal ne ya haramta maka shi kuma ka bi ya shar'anta maka wata sabuwar ibada da ba ta da asali cikin koyarwar manzon Allah kuma ka san haka bisa ga dan ilimin da Allah ya baka kuma ka bi ya kawo maka abu kishar alqur'ani kishar hadisi amma kai masa kara ka bi shi bisa ga haka to wannan kai masa bauta da nassin hadisi idan kana so duba tafsirin ibnu kasir karkashin wannan ayar duba cikin tafsirin imamu tafsirin nasa'i karkashin wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما umiru إلا ليعبدوا إلها ilahan لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun da haka waɗannan nau'in shirka guda hudu dukkan su manya-manyan shirka ce wanda ubangiji ta'ala baya yafewa wanda mutum yana yi sai idan mutum yana yi bisa ga jahilci to wannan daga lokacin da ya sani abin da ya yi baya Allah ya yafe masa daga lokacin da ya sani sai ya gyara idan mutum yana yi bisa ga jahilci baka kallon sa ka ce masa mushriki sai dai ka ce da shi wanda bai sani ba sai dai ka ce da shi wanda bai karanta ba sai kai kokarin ya zai ya karanta dan galibin mutane wato an riga an sa musu shamaki tsakanin su da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shamaki na al'adu shamaki na bid'o'i shamaki na jahilci shamaki na malamai masu son zuciya wanda suke son su rayu su ci ribar jahilcin mutane saboda in mutane kansu ya waye a addini su kuma kudaden shigan su za su ragu to za su so kada mutane su waye a addinance sai su kyale su a kife su ci gaba da tatsar su a haka to kaga irin waɗannan malaman su suke zama wato ya sudduna an sabilillahi to a nan gurin dole mutane su yi faɗa da ku waɗanda suke gurin karantar da sunna sai dai ku ku yi hakuri ku jure kuna ta kokarin bayani ku jawo aya ku jawo hadisi ku kawo labarai na da ku kawo na yanzu ku buga misali ku kusanto da nesa li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana har ubangiji ta Allah ya shirye da wanda Allah ya nufin ya shirya wannan shine abin da yake wajibi amma lallai lallai da dama daga cikin mutane sukan so gaskiya sai dai an dabaibaye su an hana su so gaskiya sai dai a halin yanzu yadda duniya ta zama kusa kamar wata karamar alƙarya. saboda juyin juya hali na kafofin yada labarai da abin da ake kira information technology a yanzu ta yadda yanzu za a yi abu yanzu a yada shi a ko'ina wannan ya taimaka duk da ya taimaka ta wani bangaren wajen yada barna barna ta kasar waje ta shigo mana to kuma ya taimaka wani lokacin wajen yada wani bangare na alkhairi ta yadda mutane suna zaune a gida karkashin akwatin talabijin da rediyon su sai su ji hadisin manzon Allah karara wanda malamin su ya ki faɗa musu yana ta ɓoyewa to sai su ji shi a araha sadaka fi sabilillahi to wannan ya taimaka kwarai da gaske to saboda haka dai ya ƴan uwa wannan ta hanyar karatu ne duk abin da muke faɗa dana muna kokarin dangana shi da littattafai ka duba tafsirin ibn kasir duk ayar da zamu ja in kana ganin mun fassara ba daidai ba abin da nake nazari kafin in fito bana wuce tafsirin ibn kasir bana wuce tafsirin bagawi bana wuce tafsirin jami'ul bayan na ibn jarir tabari bana wuce tafsirin qurtubi al li ahkamil qur'an al-karim galibin waɗannan ne ko wani lokacin na Jamaluddin al-Kasimi wani lokacin kuma littattafai da dama masu yawa amma dai waɗannan mafiya muhimmancin matsotsar ilimi na kenan saboda menene dan lokacin da ka ce aka ce ba haka ba sai ka cewa wane ya duba cikin littafin da ke cikin labarari dinsa shi yasa tun da ake yi ba wanda ya sai je ya buɗo ya ce abin da aka karanta ba haka bane ba sai dai ya faɗo wani abin daban amma dai ba wannan ba da haka da yayan uwa wannan shine hakika ne shirka a takaice fa kenan wannan abu na farko da manzon Allah ya hana mutane shirka wasiya ta farko kenan da Allah ya saukar masa Allah ta shirku bihi shi'a abu na biyu wa bil walidaini ihsana kyautatawa ga iyaye aya ta ce wa bil walidaini ihsana malamai suka ce abin nufi wa an tuhsinu bil walidaini ihsana haƙƙin iyaye yana da girma al-imam al-qurtubi yace yi musu da'a ba su tsaro da kariya kare mutuncinsu lura da abincinsu lura da suturansu lura da yanayin wurin kwanansu ɗakinsu in yana yoyo da damana dole mutum ya lura da su inda za su samu kansu cikin bauta ya za ka yi ka fanshe su ka fitar da su daga cikin kangin bauta wannan wajibi ne mutum ya lura da wannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud cikin sahih Bukhari da Muslim yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyuka wanne ne yafi falala manzon Allah ce as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacin ta ko akan kari na tambaye shi daga nan fa sai ce birrul walidaini biyayya ga mahaifa daga nan gurin na saki tambayar sa daga wannan fa sai wanne sai ce al-jihadu fi sabilillah sai ce jihadi dan yada kalmar Allah yace haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya labarta min waɗannan al'amura wala wista wistazattuhu lazadani inda na nemi ƙari ma da ya ƙara min wani abu da haka biyayya ga iyaye abu ne mai matukar girma shi yasa Allah ke kawo su ya goya su da juna idan ya ce a bautata masa shi kadai sai ya ce a kyautata ma iyaye Allah tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa abdullah wa la tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana an li wa liwalidayka ilayya al masir wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ubangiji ce wala taqtulu auladakum min imlak kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci lafazin imlak waɗansu malamai sun fassara shi da talauci waɗansu malamai sun fassara shi da al ciyarwa kada yawan ciyarwa su sa ku kashe ƴaƴanku amma dai lugha mafi shahara shine imlaq yana nufin talauci ya tabbata shi ma cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi da mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu dhanbi a'zam cikin laifi wanne yafi girma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halicce ka amma ka sa masa kishiya ce daga nan sai na tambaye shi sai wanne sai yace an taqtula waladaka khashyata an yata'ama ma'ak ka kashe danka wai dan kare shi abinci karkashin ka daga nan sai na tambaye shi sai wanne laifi sai yace an tuzaniya halilata jarik yi zana da matar makwabcinka wannan shine laifi mai biyo waɗancan wajen girma da manzan Allah ya faɗi waɗannan laifuka guda uku sai ya kawo ayan nan da ke cikin suratul furqan walladina la una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ma'ana kaga sai waɗannan ababe guda uku bayan Allah na gari ba sa yin su ba sa shirka ba sa yin zina sannan kuma wato ainihin ba sa kisan kai shine wala taqtulu awladakum min imla kar ku kashe ƴaƴanku don talauci talaucin da ko kuke cikinsa yanzu nahnu narzuqukum wa iyyahum mu za mu arzuta ku tare da su a cikin suratul isra sai Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak kar ku kashe 'ya'yanku dan jin tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu za mu arzuta su da ku a nan cikin suratul an'am kar ku kashe 'ya'yanku dan talaucin da kuke ciki ku an gane ko a can cikin suratul isra ba ku ne kuke cikin talaucin ba amma alamu kuka gani ku yanzu ba ku a cikin talauci kila nan gaba za a shiga talauci sai ku ga gara ku kashe su kafin a zo a shiga talauci shi yasa a nan sai Allah ce nahnu narzuqukum za mu arzuta ku ku wa iyyahum da su a can sai ce nahnu narzuquhum za mu arzuta su sai ce wa iyyakum da ku ma'ana sai aka fara gabatar da ku a nan kafin su a ta aka gabatar da su kafin ku kaga mu'jiza ta zancen Allah subhanahu wa ta'ala. wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kar ku kusanci alfasha abin da ya bayyana da abin da ya koyo na alfasha ibnu jarir tabari ya ruwaito magana daga abdullahi dan abbas da sanadi hasan abdullahi dan abbas ya ce mutanen jahiliya sukan zargi zina idan an yi ta a bayyane amma idan an yi a ɓoye suna ganin babu laifi sai ubangiji ta'ala ya ce a'a da ta boyen da ta bayyana duk laifi wala taqrabul fawahisha kar ku kusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan wadda take ta bayyane da wadda take ta boye sannan abu na gaba Allah ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kar ku kashe rai wadda ubangiji ta'ala ya haramta kisanta illa bil haqqi sai da gaskiya rai wadda Allah madaukakin sarki ya haramta kisanta ita ce rai ta mummuni da kuma rai ta kafiri wanda yake na amana duk Allah ya haramta kisan su to da Allah ce illa bil haqqi sai da gaskiya me ake nufi da sai dai da gaskiya idan mutum ya bar sallah ko da musulmi ne aka ce yi sallah ya ki ga kuma rana tana nema ta faɗi ya ki ga ka'ida za a kashe shi a matsayin haddi ko da ya yarda da wajibcinta sai an kashe shi idan mutum aka ce bayar da zakka yake bayarwa sai a kwata da karfi idan wajen kwata sai ya dauki makami to sai a amfani da makami wajen kwata idan aka kashe shi shi ma shi kenan ya halatta a kashe shi dan a kwaci zakka idan unguwa guda ko gari guda suka yi tawaye suka ce su ba za su bayar da zakka ba sai shugaba ya haɗa rundunar yaƙi a yaƙe su don a zakka zakkarsu da ƙarfin tsiya irin yadda sai na abubakar da waɗanda suka hana zakka zai yaƙe su umar shi ya za ka yaƙi mutanen da sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah suna bayar da sallah kuma zakkan ma a zuci sun yadda da wajabci ba ruwa ne ba za su yi ba yace wallahi la laukatilan uqatilanna man farraqa baina salati wa zakka sai na yaki wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka wallahi law man'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqataltuhum ala manihi da baibayi ba shine madaurin dabba ba inda za su hana ni bayan da lokacin annabi suna bayarwa sai na yaƙe su a kai shi ba ma wai zakkar ba ko da da baibayi suka hana a yanzu sai na yaƙe su sai da ya yaƙe su akan haka na daga cikin abin da za a yaki mutum saboda shi idan yawa shugaba na musulunci ta waye yace shi ba zai da'a ba sai a yake shi har sai an dawo da shi kan hanya ta daidai don wannan yana cikin illa bil haƙi ɗin da Allah madaukakin sarki ke nufi haka idan waɗansu mutane kawai suka haɗo rundunar yaƙi suka ce sai sun cire shugaba da ƙarfin tsiya su ma sai a yaƙe su ya halatta a kashe su wajen yaƙa su eh saboda a lokacin suna son a samar da shugaba guda biyu ne manzo Allah kuma ya ce idza buyi al khalifatu fata as-sani faqtul sani ka'inan man kana idan an riga an yi wa halifa musulmi mubaya'a sai wani nabi ya zo to nabiyin ku kashe shi ko dan waye saboda so yake raba ku sai a kashe shi dan a zauna lafiya ba dan shi musulmi ba dan shi kafiri bane ba idan man kashe shi zamu masa sallah zamu kai shi makabarta ta musulmi dukiyarsa zamu ba ƴaƴansa musulmi ne shi amma za a kashe shi dan kare kawo fitina eh aya da mangoro a huta da kuda ba shi kenan ba to dai wannan duk yana cikin illa bil haqqi da Allah ya ce wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq haka idan magidanci ya zina za a kashe shi duk yana cikin illa bil haqq haka idan musulmi ya kashe musulmi dan wansa shi ma za a kashe shi duk yana cikin me illa bil haqq wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan yana wannan abin da aka lissafa a baya na cikin abin da Allah ya muku wasiya da shi la'allakum taqilun dan ku zanto masu hankali lafazin za wannan shine ismul ishara din lamu din da ke cikin li wannan lil bu'di da kaf da mim kuwa wannan damiri ne na mukhataba la mahalla lahu min al-i'rab shi yasa suka ce la hazza lahum ma fil i'rab wato kaga za shine kawai ismul ishara din bi zali mufradin muzakkarin ashir amma allamu din lil bu'di al-ishara ila al-ba'id kenan kaf da mim din wato shine lil mukhataba ko lil khitab wanda ke la mahalla lahu min al i'rab a nan gurin wannan kalmar wasaqum bihi shi yasa suka ce waɗansu masu tafsirin wannan za ta sa mu kaddara kalmar wasiya a can qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaikum waɗanda suka ce alaikum tana da alaka da harrama sai suka ce daga alaikum dinnan sai mu kaddara wasakum Allah tushriku bihi shay'a wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana an gane ko wasakum kaza wa kaza wa kaza wa kaza shi yasa sai ce, zalikum wasakum bihi wannan wasakum din da ya ambata ta nan ta nuna akwai wasakum muqaddara a can gurin a baya bisa ga wannan tafsirin ya zama alaikum tana da alaka da me harrama qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum a bisa ga wannan amma a tafsiri na biyu alaikum tana da alaka da me Allah tushriku sai zanto kamar harafi ne na al yanzu cikin wannan wasiyoyi guda goma mun karanta nawa mun karanta Allah tushriku bihi shay'a ɗaya kenan na biyu wa bil walidayni ihsana na uku wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum na hudu wala taqrabul fahisha ma zahara minha wa ma batan na biyar wala taqtulu na nafs allati harrama Allah illa bilhak. a yammacin gobe insha Allah za mu karasa sauran biyar din tare da bayanin fikihun da suka kunsa su duka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi